kafin ku ji eh, abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai shugaban amurka joe biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na cop 28 a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin wani gumurzuwa a arewacin garin wato zirin gaza hukumar abinci ta duniya ta yi gargadi a jiya laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa sudan To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta amince da wasu daga cikin korafe-korafen kungiyar malaman jami'o'i da manyan makarantun kasar da a can baya suke haddasa yawan yajin aiki. Ba wai wannan kawai tsarin albashi ba, majalisa kuma ta da akan cewa jami'o'i za su rika sokan ma'aikata da kansu su gani suke so ba tare da sun samu dama kwaiwai ba ba. a arewacin kasar kuma gwamnatin jihar kebbi ta samar da kayan aiki ga 'yan sa kai ta yadda za su iya taimakawa wajen yaƙi da 'yan da kayar baya da suka addabi yankin sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro sannan ga mashin suma talatin ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha To za mu kawo muku shirin domin iyali wanda kashi ne na biyu na bitar wasu muhimman batutuwa da shirin ya kawo muku tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da yake wato da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bulle ga cimma bukatu da ake da su akan yanayi. cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba shugaba biden ya yaba mai yarjejeniyar da karan farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta da amincewa ya samar da tsakakakken makamashi har ninki uku a duniya baki ɗaya zuwa shekarar 2030 zuwa sama to sai dai shugaba biden ya ce har yanzu akwai aiki a gabansu wajen cimma ƙudurorin da aka sa a gaba a jiya laraban ne wakilai daga kasashe kusan 200 suka amince a yayin babban taro kan yanayi na majalisar ɗinkin duniya a dubai na yin ƙaura daga amfani da makamashi da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa. a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa arewacin zirin gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan hamas daga doron kasar palestino yayin da shi kuma shugaban amurka joe biden ya gana da iyalan amurkawa da hamas ke garkuwa da su a jiya laraba dakarun isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare har 250 a 'yan kwanakin nan da suka shige hare-haren da isra'ilan ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren wato makaman roka akan isra'ila a yayin wani gumurzu a gaza sojojin isra'ila sun gano gawawakin mutane biyu da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba da ya janyo mai da martanin sojin isra'ila wani mai magana da yawun dakarun rundunar tsaron isra'ila ya ce hamas na rike da mutanen da ta yi garkuwa da su a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a yankunan da ke cunkushe da jama'a a sassa daban-daban da ke gaza abinda da ya sa ayyukan ceto ke da sarƙaƙiya amma ya ce hakan ba zai sa isra'ilan ta yi ƙasa a guya ba a ƙudurinta na kubutar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su shugaban sojin pakistan yana birnin washington a wannan makon inda yake neman agajin amurka game da abin da islamabad ta yi zargin cewa makwabciyar ƙasar ta afghanistan ta zama wani tudun tsira ga 'yan ta'adda kwararru a harkar tsaro sun ce janar asim munir na kokarin jin ra'ayin jami'an tsaron amurka don su amince cewa kungiyoyi irin su tariq al-taliban ttp da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta khorasan isk ba wai kawai barazana ne ga pakistan ba amma barazana ne ga tsaron ita kanta amurka da sauran duniya shugaban cibiyar wilson da ke kula da harkokin kudancin asia michael coldman ya lura cewa ko da shike pakistan na buƙatar tausayawa amurka da damuwar da ta nuna a kan yaƙi da ta'addanci akwai hulɗa tsakanin dakaran amurka da na pakistan da ta hada da haɗin gwiwa a yaƙi da ake da ta'addanci na tsawon shekaru da ma matsayar ilimi wato da ma musayar ilimi da bayar da horo ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta yanke shawarar cire malaman jami'o'i da manyan kwalejojin ƙasar daga tsarin biyan albashi na bai ɗaya na ma'aikatan gwamnatin tarayya wato IPPS, wanda yana daga cikin abubuwan da ke haddasa yajin aikin malaman jami'o'in tsawon shekaru. wakilin mu umar faruk musa ya tattauna da ministan ilimi dr yusuf tanko sununu dangane da dalilan sauya matsayin gwamnati kan wannan batu abin da ya faru shine cewa akwai tsarin albashi da aka yi wanda yake ake biyan ma'aikatan najeriya a ciki wanda yake shine ta hanyar tsara albashi waje guda a biya su tsarin IPGIS wanda yake shekaru da da suka wuce ana ta takaddama tun da abin da ya faru. tsakanin malaman makarantun jami'a da manyan makarantun na kasa baki daya wanda yake suka nuna matsalolin da ke tattare da biyan albashin ta wannan tsari din da haka suka nemi gwamnatin tarayya a kan a fitar da su a cikin wannan tsari din ta biyan su albashi ta hanyar RDIS wanda yake wannan ya yi sanadiyar samun yajin aiki da aka yi na kasa majalisar dattarsuwa ta kasa ta dubi wannan tsari din bisa ga abubuwan da suka gudana da kuma kudurin shugaban kasa na samar da ilimi wanda yake ingantacce ba tare da an samu tsaiko ba saboda yanayin yakin aiki za kan ga majalisar zartarwa da yanke hukunci akan cewa a fitar da malamin jami'o'i da sauran manyan makarantu na kasa daga cikin wannan tsarin na biyan albashi na bai daya ta hanyar IDPIS kuma aka ba da cewa ma'aikatan ilimi ta kasa da fito da tsari wanda yake zai tabbatar da biyan albashi na malaman jami'a da sauran mayan makarantu ba tare da an samu cikas ba kuma a kawo tsari inda yake za a ka dokoki wanda yake za su hana a yi da hana wajen biyan wannan albashin ta hanyar da yake za a tsara a wannan alama ce da ke cewar an yadda malaman jami'o'i da mayan makarantun ne kenan su rika aiki biyu a lokaci ɗaya suna karɓar kuɗaɗe ta fannoni daban-daban? A'a ba wannan ba haka bane tsarin ya kawo ko wasu abubuwa da suka shafi malaman manyan makarantu wanda yake tsarin ICPIS bai hito da su ba. To da hakan da cewa kuma akwai ba wai wannan kawai tsarin albashi ba. Majalisa kuma ta da akan cewa jami'o'i za su rika dokan ma'aikata da kansu su ga suke so ba tare da sun je sun samu dama kwaiwaiba ba na wajen dokan malamai lokacin da malamai suka wuce to za su amfani da wannan damar su sake dokan waɗanda yake za su suka guraben waɗannan suka bari hali yanzu idan malami ya bar jami'a zai zo dogon lokaci kafin shugaban jami'a ya samu dama a amince masa ya ɗauki malamai wannan ya kawo cewa yana kawo cikas da sha'anin tabbatar da shanin ilimi na karantarsuwa a Najeriya wannan yana daga cikin abubuwan da aka duba kuma aka gyara a kansu. wannan dai wani yunkuri ne na shawakan kan malaman jami'in su daina magana yajin aiki ko? ba wai kawai din su daina yajin aiki ba hanyoyi ne da na tabbatar da cewa ilimi ya samu kulawa na musamman ga wannan gwamnati domin kawo tsari da yake za a bada tsari wanda yake zai daure ya kuma kauce ma yawan aiko da ake samu na yakin aiki. Ministan ilimin Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu kenan a zantawarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu kuma ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya. Hukumar Abinci ta Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke tafe da ke shirin afkawa Sudan. inda watannin da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da karancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama fadawa yanayi na yunwa da ke bukatar agajin gaggawa mai magana da yawon kungiyar ta wpf a sudan lenny kinsler ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu da yake manin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsananciyar yunwa a sudan adadi da ya kai yawan daukacin al'umma kasar netherlands ya kuma ninka har sau biyu akan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin rikicin a bara a tsakiyar watan afrilu ne dai fada ya barke tsakanin sojojin sudan da dakarun katta kwana na rsf da ya daidaita mutane miliyan 6.600 a ciki da kokarin da aka yi ta yi domin ganin an yayyafa wutar rikicin ruwa dai bata kai ga nasara ba wata ƙungiyar masu yin kutse a rasha da ukraine ta yi imanin tana aiki da sojojin leƙen asiri na rasha sun yi ikirarin alhakin yin kutse ga babban kamfanin sadarwar ukraine kivstar hukumar tsaron ukraine ko kuma sbu ta faɗa a jiya laraba cewa suna nan suna ƙoƙarin gyaran na'urar sadarwar ta kamfanin na star. an dai kai harin ne tun a ranar talata lamarin da ya haifar da daukewar na'urar sadarwa daga kamfanin na kevstar da ke da masu amfani da shi miliyan 24 da ya sa suka gaza magana ko sako da wayoyinsu bayan wani harin makami mai linzami kirar ballistic da ya raunata mutane sama da hamsin kungiyar masu kutsan mai suna solyevskyok ta dauki alhakin kai harin akan kafar sadarwar zamani ta telegram inda ta wallafa hotunan yadda ta samu kaiwa ga na'urar kamfanin na kevstar Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka koma bangaren rahotannin namu kuma gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta samar da babura sama da 700 ga 'yan sa kai da 'yan banga a fadin jihar domin ba su damar taimakawa jami'an tsaro wajen yaƙi da matsalar tsaro da ke addabar jihar. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani. tun bayan lokacin da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka haɗu tare da ɗaukar ƙudurin yin aiki tare domin shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin har yanzu ana samun rahotannin kai hare-hare a wasu jihohi abinda ke nuna tsugunne bata ƙare ba to sai dai kamar yadda wasu mahukuntan ke cewa suna kokarin magance matsalar ta hanyar ɗaukar matakai daban-daban jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin wuraren da bayanai ke nuna cewa jami'an tsaro na banga na bayar da gagarumar gudunmuwa ga sha'anin tsaro abinda kuma shugaban kungiyar banga na jihar ta kebbi sanusi ibrahim geza ya tabbatar nasarar da aka samu yan gaske lokal gamman waɗanda suke haddaba mutanenmu a kidnapping mutanenmu sun gama da su kuna labarin waɗanda suka hadabi mutanen mu a Dankosagu su ma haka a nan yankin banza kalgo arewa local gamman akwai wani jagoran bandit wanda yake jagorancin haddaba mutanenmu wanda kira dogo oro shi ma mutanenmu sun gama da shi bisa la'akari da hakan ne yasa gwamnatin jihar ta samar da babura da talatin domin rabawa jami'an na banga baya ga wasu motoci da gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro na gwamnati kwanan nan gwamnan jihar kebbi dr nasir idris lokacin da yake hannun ta baburan ya bayyana cewa wannan watan da muke ciki inda aka fito sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro mota 27 sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha shi yasa mun ga ya dace shugabansu shi ma cikin rabin motocin da muka yi mun ba sabuwar mota ilox ba saboda komi ba domin ya ji daɗin zagayawa a jiha yana ganin abin da mutanensa suke shugaban kungiyar banga a jihar kebbi sanusi ibrahim geza ya ce samar da baburan faduwa ce ta zo daidai da zama su ne muke ta kuka a kai ne saboda su 'yan banda su ne suke amfani da shi kuma baburan da aka kawo wa'anda suka fi waanda banda suke amfani da shi ne ko bayan waɗannan baburan shugaban ƙungiyar ta banga ya ce akwai tanadi da gwamnati ta yi musu. e kwarai a hakikanin gaskiya jiya ah, an kira ni kabinan ofis na karɓi stock na wasu bindigogi a jiya ne na kai su police headquarter domin sa kifin kafin su ma a raba su to ko wannan abun zai tasiri wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaro a jihar detective awal baladir mai iya masanin tsaro ne a najeriya to wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙoƙari da hoɓɓasa da gwamnonin arewa suke yi idan babu wayannan jami'an tsaron na sa kai to su ma jami'an tsaron gwamnati ba za su iya ba saboda ba su da yawa kuma ba a ko ina suke ba kuma ba lalle ne sun san sako da loko na kowane bangare ba to wannan gaskiya zai taimakawa harkar jami'an tsaro kwarai da gaske. Duba da yadda lamura ke tafiya a wasu jihohin Najeriya inda siyasa ke yin kane kane a cikin lamura ya sa masu lura da lamuran yau da kullum na fatar cewa kada a saka siyasa a cikin wannan lamarin ta yadda zai amfani jama'ar da aka yi domin su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da kuma da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Barkamu kuma da sake saduwa da ku da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2023. A ci gaba da waiwaya maganin mantuwa da tunawa masu sauraro yunkurin da shirin domin iyali ya yi na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwa al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin kawo sauyi shirin ya nemi jin inda al'umma jamhuriyar nijar ke buƙatar ganin hukumomin ƙasar sun sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai a wannan shekarar batutuwa da suka ambata sun haɗa da matsalolin tsaro harkokin ilimi shan miyagun ƙwayoyi samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada in kai ku da nisa ga abin da waɗanda wakiliyar mutamar bari ta zanta da su ke cewa. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magara dangance da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato in kika dauka akan mu nan Nijar duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko menene daga bara zawa bana kuɗin shilin kawai yanzu a takaicen takaice kaka ce muke ciki yanzu da kaka hatta da hatsi akan same shi dala tamanin dala saba'in dala goma tara to a yanzu kakan hatsin ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da arba'in gujiya da ake siya a kaka a siya ta dala hamsin sattin yanzu dala ɗari komi ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsala ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fara saboda ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari in kika ga sirri mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na miyagun kwayoyi man iri tashi hankali da dan ka kana ta maka dan ka kana kaf kaf kaf da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yaje in yaro la kwale ta Allah Allah kace ka ga yaje ya zo in makaranta ya tafi hankalinka a tashi so kake he ka ji sallama shi sannan hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko diba ga irin abubuwan da ake fuskanta a cikin diba ki gani makarantar kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro daya sai an biya mashi shika guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na kushe saboda sayan eh, alli sayan eh, abin da za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro ɗaya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowanne ya an biya mai shika biyu biyu to ga ɗan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati ana mana kira ga gwamnatin mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan kasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a take gwamnati ya kamata ya dubo in wakilai ne yasa to ya wai wai wai wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a meri amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba karce guda wanda yake da kai sama mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai aka yi abin da ba zai ishi mutum talatin ko mutum arba'in ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta ɗora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harakar karatu duk ƙasar mun yi kowace ƙasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen ƙasar mu saboda mutum miliyan goma sha bakwai matasa ne a tsaya a nema aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare sa haka a koya ma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da karamin laifi a gyara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raguni harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jihar da magaran yanzu a jarrabawar da aka yi matakin shiga jami'a na bana jihar da magaran din nan baya ta su kuma yara suna da sun karatu ya kamata a gyara Aishatu eh, to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai dai mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kaɗan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci ya yi tsada ga matsalolin rayuwarmu dai haka ga mazajen sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu diya ga sun an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu ga rayuwa tsada ga likita ga alkwalkin ma da muke dan kwadai in diyanmu sun shiga su zama wani abu su dan taimu tallafa mu ita ma alkwalkin ga tana duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashi hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga alkwal ba ta kirki ba ga likita in diyanmu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wannan harkokin matsalar dai mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin da jarin kirki gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi ɗari mata